safiyar 22 ga watan rabi'un al-akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 1442 wanda ya dace da ranar 7 ga watan ga watan ainihin wato <clears throat> a Disamba shekarar miladiya ta 2020 wannan shi ne darasi na 28 cikin jerengen darussa masu taken ladubban ilimi daga littafin tafkiratu sami' wal mutakallim fi adabil alim wal muta'allim wallafar al-imam qadi badruddin muhammad ibn ibrahim ibn jama'a alkinani kinani Allah ubangiji ya gafarta masa wanda ya rasu ne shekara ta 700 da 33 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi zamu tashi a inda mala yake cewa a cikin da yake lissafin wato Laduba da suka shafi ɗalibi a karankin kansa يتشي الخامس alhamis ladabi na biyar an ya ƙasima auƙata lailihi wa naharihi wa ya فإن بقية العمر لا قيمة له وأجود الأوقات للحفظ الأسحار وللبحث الأبكار وللكتابة وسط النهار وللمطالعة والمذاكرة الليل يتشي الخامس ندبي نبير abinda yake wajibi akan ɗalibi mai neman ilimi an ya kasima auqata lailihi wa nahari ya rarraba lokutan daren shi da ranarsa wato wuni da dare ka rarraba su yadda za ka ci moriyar su wa yagtanima ma ya min umri yi kokari ka ci moriyar abin da ya saura daga yanzu da kake jin wannan karatu zuwa mutuwar ka shine ma ya min amuri abin da ya saura yace fa inna baqiyatal umuri la qimata la wato ah, abin da ya saurin rayuwarka la mata lahu wannan larabcin in ka kalle shi a zahiri za ka yi mashi mummunan fasara don za ka ce ne ba shi da wata kima to ba ka yake nufi ba yana nufin da larabcin zamani ina abin da muke ce ma la ƙaddaru bi samanin a ce is invaluable wato ba za a iya yi mishi kima a ce ga darajarsa ba ya fi kafa ya mashi kima ba ka da abin da ya kai lokacinka wato daraja kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nasi as-sihhatu wal farag ni'ima biyu ana wa mutane da yawa kamun ga. sammatsi ana mamayar mutane da yawa game da al'amarin lokaci da kuma al'amarin lafiya Allah ka samu dace to abin da ake nufi anan shine ɗalibin ilimi wajibi ne kokarin gyara wato alaƙarsa da lokacinsa saboda lokacin shine wato jari mafi girma shine ra'asmal shine capital mafi daraja da ka mallaka wanda kuma da zaran ya wuce babu yadda za a yi ka dawo da shi kuma saboda akwai abin da yake ya dace da dare bai dace a yi da rana ba akwai abin da ya dace a yi da rana bai dacewa a yi da dare da haka dole ne mutum ya tsaya kalli ɗabi'ar rayuwarsa da irin al'adarsa da irin ƙarfin jikinsa da irin nishaɗinsa sai ya rarraba lokutan shi gwargwadon irin wannan yanayi kuma kar ya kwaikwayi na wani wanda ba su dace da juna ba sai in kun dace da wani ta fuskar wato ɗabi'a ku ta iri ɗaya to a nan babu laifi ka kwaikwaye shi amma in ɗabi'a ku ba ta iri na wani ba idan ka kwaikwaye shi za ka rasa naka ainihin wato ɗabi'ar ko kuma kai asarar da ka biyu ya ce wa ajwadu al'auƙati lilhifzi mafi darajar lokuta da ake amfani da su lilhifzi wajen haddace abu idan mutum yana so ya hadda ya zauna ya hadda to lokacin da ya fi dacewa da hadda shine al-ashar wato ƙarshen dare ƙarshen dare ɗin nan wabil ashari hum yastaghfiruna ƙarshen dare kamar daga lokacin da aka yi kiran sallah na farko ko kafin haka kaɗan zuwa fitowa alfijir ta wannan lokacin yana da daraja sosai wajen haddace abu saboda ƙwaƙwalwa tana zama very fresh ba ta da wani rudani ko wani wato damuwa tare da ita mutum ya gama bacci baccin ya tafiyar mashi da dukkanin gajiya da gajiyar jiki da ta kwakwalwa da ta zuciya walil bahsi al abkar idan ku zaman karatu ne da nazari da bincike da mutala'a da ƙoƙarin fahimta da duba sharhohi to sai a yi su kuma al'abkar da safiya sura lokacin kuma wato ƙwaƙwalwa tana da saurin fahimta shi sa zaka ga dukkanin ah, tsare-tsare na karatun musamman boko za ga da safa ake yi shi kuma a bokon ma sai ga ana zaben darussa wanda suka sai ana ganin suna da wahala sai a yi su da sata da wuri kafin rana ta daga saboda lokacin an fi fahimta su idan rana ta daga fahimtar mutum ta kan yi ƙasa to malamai sun daɗe da tsinkayen wannan kuma sun yi tambihi a kan shi kamar yadda muke gani ana likita kitabati idan kuma rubutu ne mutum zai yi rubutu a allon shi ko a daftarin shi ko zai kwafe note ko mawallafi ne shi wasa na hari tsakiyar rana kama a ce daga sha ɗaya zuwa azahar ko bayan haka wani mutala'a bincike kuma neman wasu bayanai wanda da baka san su ba ko ka san su kana so ka ƙara su wal muzakara da kuma muzakara maimaita abin da ka sani allailu dare bayan sallar isha to wannan ya danganta kamar yadda muka ji farko wannan ya danganta da irin al'adu da ɗabi'u da yanayin wuri ne Eh, wannan sa daga cikin abin da ake ce ma maharatul qira study skills dabarun karatu da nazari da bincike idan mutum zai yi su zai bayan an bashi kawai da to kuma sai ya kula da yanayin ɗabi'arsa da rayuwarsa da irin inda yake ainihin wato ayyuka musamman a irin wannan zamanin da al'adar mu ta canza gaba ki ɗaya, al'adar da can abinda aka sani al'adul awwal kamar yadda aka sha karantawa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana fira bayan sallar isha da zaran an yi sallar isha to mutane sai su shiga gida su kwanta to da in sun kwanta da wuri za su tashi da wuri to yanzu ko sai aka wayi gari mutane ba sa kwanciya da wuri kamar a kasashen ma da ba namu ba irin kaje Saudi Arabia da makamantansu sai ka ga mutane sai sun kai karfe biyu na dare suke yin bacci don haka sai su bacci a makare su kuma farka a makare to kaga irin waɗannan zai zama ɗabi'ar rayuwarsu ta tarsasa dole su canza wannan irin tsarin domin a san da ake bukata a tashi din nan watakila karfe uku na dare to a lokacin su kuma suka fara bacci a lokacin suka fara bacci za ka ga galibi har sai a akai azahar mutane ba su farkawa wanda ya samu ma ya yi sallah a a kan lokaci to yayi kokari za ka danganta ga ɗabi'ar mutane da inda suke amma dai wannan ita ce ka'ida amma da malamai suka sani sannan kuma sai mutum ya lura menene yake jin daɗin yin shi da dare sai ya yi shi da dare din me yake jin daɗin yin shi da rana sai ya yi shi da rana akwai malaman da zaka ji a tarihi su ba sa ma yin karatu sai da daddare duk komai za su yi harkokin su ne da darara da dare kuma su ta karatu wasu kuma ba sa yin komai da dare sai da rana suke za su zauna da rana su wani suna yi in dare yayi kuma da zaran dare yayi shi bacci da haka kowa akwai irin nashi ta haka ko da hada alkur'ani ne mutum yake yi kowa akwai irin lokacin da zaka ga ya dace da irin yanayin haddasa sai yayi amfani da wannan lokacin don ya ci moriyarsa malam ya ce wa kalal khatibu al imamul al bagdadi yana cewa ajwadu auqatil hifzi mafi kyan lokacin hadda al-asharu ƙarshen dare summa wasatun nahari sai kuma tsakiyar rana summa ghadatu sai kuma safiya wato a bisa jeren giyar wanne ne yafi sannan wanne sannan wanne wannan magana ta khatibu tana cikin al-faqih wal mutafaqqih hakanan kuma wa qala khatibu yace hibbu hibbul layli anfa'u min hibbin nahari yin hadda da daddare yafi amfani yafi zama a kwakwalwa fiye da hadda da rana saboda idan mutum yana hadda da daddare akwai karancin shawagil ah, ba wanda zai zo ya maka sallama da kai babu wanda zai buga maka waya watakila irin wannan zamanin kuma hala kana cikin ɗaki ne ma baka ganin komai amma inda rana ne akwai hayaniya akwai tafiye-tafiye mutane suna giggilmawa watakila iyalinka su kai su kawo ko ƴaƴanka, ko makamanci haka ko makwabta ko ɗalibai ƴan uwanka sannan kuma da daddare ɗin nan akwai alaƙa samun yanayi na ikhlasi cewa kana yi ne kawai dan abin da kake yi dan Allah kamar yadda mai sallar dare yake samun lada fiye da mai sallar rana saboda sallar dare akwai alamar tawalu'u da wato rafkana ga Allah rasuna a gaban Allah da ikhlasi don babu ma wanda yake ganin ka ballantana har ya tunanin ko kuma kashe dan yariya maka kana so a yaba maka ko kana so a ga abin da kake malam ya ci gaba da cewa wa hibzul layli anfa'u min habdhin nahari wa waqtul ju'i lokacin da mutum yake jin yunwa bai koshi ba anfa'u min waqti shiba ya fa amfani fiye da lokacin hada ta fi amfani karatu ya fa amfani fiye da lokacin da mutum ya koshi yayi tatil malam yace wa qala kuma khatibu ya sake cewa a cikin al-faqih wal mutafaqqih wa ajwadu amakin al hifdh al-ghuraf wurin da ya fi dacewa ka zauna kai hada shi ne cikin ɗaki ka keɓance a cikin wani ɗaki wa kullu mawdi'in da kuma duk wurin da ba'idin anil mulhiyati wanda yake nesa daga abubuwan da za su iya ɗauke maka hankali wasanni ko hotuna ko tv ko wayoyi ko hayaniyan mutane ko hayaniyan ababen hawa da masu gilmawa ko inda ake kasuwanci ake siyayya ake kaza kamar yadda ka san dai ko wani abu kake so kai na duniya wanda kake son ka samu natsuwa kai ko da wani abu kake saurare a waya ko kake kallo a kwamfuta ko a tv za ka kana son wuri na tsatsi da ina kuma ga abin da kake so ka haddace ƙwallo ka ta zauna tsatsi shi shi sa ko da makarantun boko ne za ka ga ɗalibai da suka sa da suke idan suka so suna su haddace wasu abubuwa ba sa shiga cikin irin aji da ake prep haka sai ya koma wani gefe ko kuma ya shiga wani ah, lungu mu muna ɗalibai da a jami'a ma yadda muke sai mu shiga daji inda bishiyoyi suke kowa sai je samu wata inuwa ya zauna shi kaɗai ka shimfiɗa tabar maka ko da dumaka ga abokinka can a waccan bishiya dai kuna hangen juna amma ba kwa iya ma juna magana kowa sai ta nashi karatun haka in kun tashi kuma a sake haɗuwa a dawo a dawo cikin campus to za ka ga kowa yana da salon karatunsa malam ya ci gaba da cewa wa qala kuma khatibu yace wa laysa bi mahmudin alhibbu bi hadratin nabati ba abu ne da yake abun yabo abun godiya ba ba a so alhibbu mutum ya zauna yana hadda bi hadaratin nabati a inda yake kallon wato koren ganye wal khudurati da kuma wato ainihin tsiro da koren ganye wal anhar da rafuka wa qawari turuq da mahadar hanya wa dajijil aswati da inda ake jin hayaniyan muryoyi li'annaha tamna'u min khuluwil qalbi ghaliban saboda waɗannan a bisa ɗabi'a sukan hana zuciya ta zama ta keɓanci wannan aikin domin zai zama abin da kake gani wanda yake baka sha'awa na kyan furanni ko bishiyoyi ko motoci da ke gilmawa ko mutane ko yara da ke wasanni ko muryoyin masu hayaniya a kasuwa ko a rumfa ko a kan titi ko a ina ne za su dinga ɗaukar hankalinka a ɗabi'anci Zai zama hankalinka yana rabuwa ana raba maka hankali to wannan a bisa galibin yanayi yakan takura yakan hana hadda ɗin ta cika yakan hana hadda ta yi kyau sai zama kayi mummunar hadda ko da ka haddace ɗin wannan da yana daga cikin abin da malamai suka yi mulahazanta a fannoni mabambanta wanda suka shafi dabarar karatu da karantarwa malam yace a sadis abu na shida min a'azamin asbabil mu'inati alal al-ishtighali wal fahmi وعدم الملال أكل القدر اليسير من الحلال قال الشافعي رحمه الله ما شبئت منذ ست عشرة سنة قوات الصابوة يتي أسادس نشدة من أعظم الأسباب المعينة على الاشتغال daga cikin mafiya girman sabubba dalilai waɗanda suke taimaka wa mutum alal ishtighali ya shagaltu da karatu ya tai ba tare da ya shiga damuwa ba karatun ya zauna mushi wal fahami abinda ke taimakawa mutum akan fahimta ya kai ɗalibi, wa adamil milali abinda ke taimakawa ɗalibi daga cikin abinda ke taimakawa dalibi akan rashin ƙosawa, rashin karya gaji ya zama abin ya fita a ransa akalul qadri ya yasiri min alhalal, halal cin abu ɗan kaɗan na abinci kuma halas karkaci da yawa kuma karkaci haram sai ma zai kawo magana ya ce. الشافعي رضي الله anhu شافعي Allah ya kara masa yadda yake cewa ma shabi'tu منذ 16 sana ban taba koshi ba tsawon shekaru 16 shafi yace ban taba koshi ba wannan magana an rawaito ta ma daga Sabi Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda kamar yadda babarani ya fitar a cikin Mu'jam dinsa daga ibnu Umar da kuma Al-Baihaqi a cikin Shu'abul Iman da ibnu abid Dunya a littafin shi mai suna Kitabul Ju' littafin falalar yunwa wanda ya yi shi ne don sharhin hadisin can na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da manzo wannan hadisin na da zai zo kama da shi a nan gaba hadisin Tirmidhi cewa ma mala abnu adama wi'an sharran min batnihi ya kawo wannan hadisin da wasu hadisai da asar da maganganu daga tabi'ai da waliyai da hujjai akan falalar yunwa da guje mai yawan cin abinci to kaga wannan muna da wahala sosai yanzu a wajen saboda mu yanzu da muke 3 square mil wasu wani ma sai 5 square mil kuma kowane zama sai ya take cikin shi tare da cewa a wannan zamanin za ga likitoci da masana harkokin kiwon lafiya suna jan kunnen mutane akan su rage cin abinci musamman mata su zauna ta cin abinci to kuma kai ma kana ɗalibi kai ta cin abinci kai ta cin abinci ya akuluna kamata akulul an'am a wannan ba baka kama hanyar ɗalibta ba tsakani da Allah nan da nan zaka samu gazawa da haka in ka lura tun daga kan shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da Aisha take cewa bai taba ba taba kwana uku ana koshi a gidansa ba to in kai sunna kake biya kamata ka san wannan cewa koshi tatil tatil ba naka bane kullum ji Abu Huraira shi ma shi sa eh, Ibn Hajar da yazo yake hada tsakanin hadisan da suka zo akan maganar yunwa din da wanda suka zo cewa Abu Huraira wata na ya sha nono ya sha yayi tatil yace to abinda ake zargi shine ya zama kullun kana ci har sai ka koshi kat amma dan wata rana ka samu ka ci mai yawa saboda su ɗaya ne ko wani abinci ne da ya baka sha'awa ta musamman ko kuma abin da ka san zaka je baka sake samu ba to wannan babu laifi yace ko kuma saboda ai abin da Abu Hurairah ya ci ya koshin ai nono ne nono kuma ba ya sha bamban da abinci kamar a ce heavy food irin swallow ko shinkafa ko dan wake ko gurasa ko tea da biredi ka ci biredi eh, abin nan kaya guda loaf guda da rabi da kwai guda shida duk ka take su sannan kuma ka yi gatsa ka ɗauki ruwan faro guda ɗaya ka tuttule a cikin cikinka to yana magana karatu kuma ba ma karatu ba duk wani abin arziki ba za ka iya ba a lokacin nan haka ba za ka iya tuki ba ba za ka zama aiki ga office ka aiki ba ba za ka iya zakewa iyali a wannan yanayin ba ba za ka iya ba mitin ka je ka faɗi wani abu mai amfani ba ana fara mitin din za ka fara gengedi babu wani abin arziki da zaka yi idan ka ci ka koshi illa kawai system ɗinka ya ɗau ɗawainiyar digestive shi ma system ɗin ka ba shi wahala da haka baya daga cikin tafarkin magabata irin wannan ci makar da muke yi mai ta ci mai ta ci babu ji babu gani to wancan kissan da nake so na ambata na ibnu umar kamar yadda take cikin wancan littafai a tabarani a cikin mujamul kabir da da bai haƙi a cikin shabul iman da ibnu abdul duniya a kitabul jo da kuma littafin abin nan al'imamu abu dawuda shi ma a cikin kitabu zuhud da wasansu da abu nu'aimin a cikin hila da sarwaito an kawo ma ibnu umar wani abu wani abu da aka ce an malam ka dinga cin wannan zai taimaka maka wajen digestion sai ce to ainihin wannan ba zai ma amfani ba ani rabona da koshi tun da aka shi na usman ko na abu makamanci haka yace aka yace mali wali haza me zan yi da wannan sai ba ba irin namu bane wannan ma shabitu mundu aslamtu a wata riwaya yace tunda na musulunta ni ban taba koshi bai wayan zauna da in ci haƙin koshi cewa ni wannan ba yake na bane haka an ruwaito ma daga Bishir ibn al-Harith shi ma da yake cewa ma shabitu mundu 50 ama ban ci abinci na koshi ba shekara 50 haka yake a cikin kitabul wara na Ahmad ibn Hanbal to haka shi ma Ahmad ibn Hanbal irin wannan rayuwar ya rayu har ma ana ganin kamar inda a zamanance ne sai a ce ulsa ne ma ya kashe shi saboda ƙin cikawa cikin shi abinci haka zahabi ya ambata a cikin tarihin abu hamza a kamar yadda ke cikin tasbatul huffadi shi ma yana da irin wannan duk zaka tara mutanen da malamai na salaf da malamai na kudama'u suna da wannan ɗabi'ar ba sa bauta wa ciki yadda mu muke bauta wa ciki ɗin jama'a mu yanzu ba mu da abin nan ba mu da takatsantsan akan yawanci kuma ma Allah ya sa halas ke ci haka abu sulemana addarani shi ma kamar yadda shi shi wannan malam ibn abu duniya ya haka ito daga gare shi yana cewa yana cewa eh, innan nafsa idza ja'at wa aqishat safal qalbu wa raqqa wa idza wa shabi'at wa rawat amiyal qalbu wa bada yace kaga ita shi jiki idan ya ci ya ƙoshi ya sha ruwa ya yi tatal ya ce to sai zuciya sorry idan ya ji yunwa idan jiki ya ji yunwa kuma ya ji kishi sai zuciya ta yi wasai ta yi wasai ta kuma zama ta yi laushi ta ɗauki imani idan kuwa aka ci aka ƙoshi aka sha aka yi kat aka cika ciki to sai zuciya ta makance a miyar kalbuwa bada sai zuciya ta kacance sai ta kama daji so da ba ba ɗabi'a ce mai kyau ba irin wannan cici makaɗin da za a yi ta yi manzo Allah sallallahu ba haka ya rayu ba sabai ba haka suka rayu ba malamai na musulunci ma ba haka suka rayu ba ba abin yabo bane jama'a da haka in dai daga sai kai ɗalibin ilimi ne sai kai kokari ka gyara kuma in ku ba haka ba kamar yadda nake faɗa to eh, mu galibin masu saurare ne ba ɗalibai bane mu to kaga za mu iya mu ci gaba da cin abincin mu amma kuma mu jira abin da zai biyo baya domin hatta a likitance a wannan zamani an gano abubuwa da dama game da yawan cin abinci wani irin wannan kafirin cin abinci da mutane suke yi ba ji ba gani to ba karamin fasadi suke jawa jikinsu da lafiyarsu ba kuma kamar da zai ambata mana mafi yawan cututtuka suna dawowa ne daga abubuwan da muke ci kamar yadda ibnu qayyim fara a cikin dalil ma'ad Allah shi kyauta wa sababu zalika anna kasratul akl jalibatun li kasratil shurb yace saboda shi yawan cin abinci ba abin da zai ja maka illa yawan shan ruwa in ka ci abinci da yawa to zaka sha ruwa da yawa wa kasaratuhu yawan shan ruwa kuma jalibatun linnaumi zai jawo maka bacci wal biladati da kuma daƙiƙanci zaka rasa zaka zaba ka da basira wa qusurul zihni kuma zai takaita fahimtarka wa futurul hawasi kuma gabobinka senses ɗinka za su zama ba su da lafiya ba su da ƙarfin riska ɗin wa kasalil jismi kuma zai sa maka kasala a cikin jikinka hadha ma'a ma fihi min al karahiyati shar'iyyah wannan kuma baya ga cewa shari'a ta kyamatar game da dan banzancin abinci wa ta'arrudu li khatar al badaniyya da kuma yawancin abinci to kana riskin din jikinka ne ga cututtuka mabambanta kama kila kamar yadda mawaki yake fada ibnu rumi yake fada waka yake cewa fa inna da'a aktharu ma tarahu yakunu min at-ta'ami aw ash-sharabi ki kaga ita cuta kaga cututtuka da kake ganin sa jikin mutane yakunu yana kasancewa ne mai fa'ani abu sharabi mafi su daga ci ne ko sha yawancin abinci ke kawo kaza shi ke kawo kaza shi ke kawo kaza shi ke kawo abubuwa da dama kamar yanzu irin su obesity din nan irin su abin nan abin da ya shafi cututtuka wanda suke da alaka da wato ciki ciwon hanta kaci wannan kaci wancan abin da yake da alaka da ainihin wato cututtuka na siga da sauransu duk yawanci yace yake kawo su walam yura ahadun min al awliya wal a'immati wal ulama'i yasifu shakiran aw yusafu bi kasratil akli wala humida bihi yace ba a taba ganin wani cikin waliyan Allah da limamai da malamai yasifu shakiran yana siffanta wani yana yaba mishi ba aw yusafu bi kasratil akli ko kuma shi a siffanta shi da da cewa yana da cin tsiya walahu humi da bihi ko kuma a gode mushi aka zo ana tarihin wani malami ba za ka taba jin wani malamin tarihi zahabi ko ibnu kasirin ko dimyati ko ko ko safadi ko ibnu hajarin ko sahawi ko duk wani wanda ya tarjama malamai sawa'u malaman nan amma ne yayi ko na ta dabaka ne ko na wani mazhabi ko na wani gari ko na wani zamani irin su khatibu da sauransu kaji an zo ana lissafin abubuwa siffofin da za a yaba wa malamin kaji an ce wa kana akulan ba za ka ji wannan ba baya cikin siffarsu sai dai a ambata game da wasu mutane kamar sarakuna ko wasu kwamandoji ko wasu waɗanda ba malamai ba ka ji ana siffanta su da tsabaragen cin abinci kuma shi ma ba a matsayin yabo ba a matsayin dai ko da ana ba da labarin tsantsar hakikanin abin da ya faru a tarihin su ko kuma ana faɗa dan ma a nuna cewa su ba mutane ne cikakku sahihai ba da haka ba abin yabo bane yawancin abinci ba abin yabo bane ina fata mun gane wannan wala humida bihi ko a dinga a dinga mishi yabo akai wa inna ma tuhmadu kasratul akli min ad-dawab wadanda ake jin dadi a bada labarin yawan cin su sune dabbobi allati la ta'qilu inda ba su da hankali bal hiya mursadatun lil amali su ana so su ci abinci dan su aiki eh, da saniya da da raƙuma da doki su ana so su ci abinci da yawa dan kiwon su ake ana so su ci abinci da yawa da yawa kuma suna ci mai su yana jin dadi ba wai kawai mutane ba shi sa kaga Allah ya kwatance ya akuluna kama ta akulul an'am suna ci kamar waɗanda kamar dabbobi babu tsari ba kai ba gindi babu bismillah babu lura da abin nan ciki ya cika ko bai cika ba ya akuluna kama ta akulul an'am wan naru su wallahu Allah shi kyauta wa dhihnu as-sahihu ashrafu min tabdidihi wa ta'tilihi bil qadri al-haqir min at-ta'am yace kaga dai shi jiki jiki wanda yake lafiyayye mai kyau ya fi darajar jiki ta wuce a ce ka lalata lafiyar jikinka ka saurwantar da lafiyar jikinka bil qadaril haƙiri. da wannan abu wanda yake mara daraja min ta'amin na abinci ya ulu amruhu ila ma ulima wanda a ƙarshe abin da zai zama abu ne sananne in ka ci ne zai zama za a narkar da shi iya abin da jikinka yake bukata bisa tsarin da Allah ya wa jikin ya bi jini da sauransu duk abinda ya ɗauru akan haka duk abinda yake excess shi kenan sai dai ya zama fat sannan kuma ka yi fitsarin shi da kashin shi iya kashi kenan ma ya ulu ilai an san iya abin da zai kuma gare shi ya ulu amruhu ila ma kad ulima walau lam yakun min afati kasrati ta'ami wa sharabi yace inda a ce yawan cin abinci da yawan shan abin sha bai da wata matsala illa al hajatu ila kasrati dukhulil khala'i a ce matsalar shi kawai za zaka yawaita shiga ban ɗaki? za ka yawaita zuwa bayan ɗaki? Lakana kana yanbaghi lil labibi an suna nafsahu anhu to da wannan kada yayi sai sa mutum mai hankali ya kare kanshi daga yawan cin abinci domin ai shiga bayi wuri ne na larura ba wuri da zaka suka zo ka zauna ka cikin nishaɗi ba musamman bayi kamar irin namu na talawakawa waɗanda suke da wari haka da sauransu wa marramal falaha fil ilmi duk wanda yake so ya ci nasara a harkar ilimi wa tahsilal bughyati minhu kuma ya tattara abin da yake bukata abin da yake nema na ilimi ma akasaratil akli amma yana so ya haka yana son tara ilimi yana son ya samu abin da ya kamata ya samu na ilimi amma kuma yana da dan banzancin abinci wa shirbi da tsinannen shaye-shayen abun sha wannan mi da yawan bacci faqad rama mustahilan fil adati to wannan yana neman abin da al'adance na tara ba zai yi ba ne? yana yana yana seeking for an impossible mission ba zai yiwu ba a ce kana ɗalibin ilimi mai neman ilimi da gaskiya kana so ka tara ilimi ka tara karatu ka zama wato inda kake kasa kafa ka tadira a cikin ilimi amma kuma kana da matsiyacin cin abinci da matsiyacin shan abin sha da yawan bacci to wannan wannan kana neman mustahili ne kana neman mutumin da yake aikata mustahili abin da ba zai yiwu ba amma ya tasa shi gaba yana yi to ka nemi wannan ina fata mun gane wal aula don haka abin da ya fi gare ka ya kai ɗalibin ilimi an ya kuna ma ya hudu mina fa'ani ya zama abin da kake ci na daga abinci ma da fil hadisi anin nabi sallallahu alaihi wasallam ka ci iya abin da ya zo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce a cikin hadisin ainihin wato da Miqdam Ibnu Ma'ad ya karbi ruwaito Allah ya kara masa yadda eh, al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi da Nasa'i a cikin Kubra da Ahmad a cikin Musnad dinsa haka Babarani da wasu su duk sun fitar da hadisi ne tabbatacce kamar da tirmidhi ya tabbatar da shi yace annabi sallallahu alaihi wasallama yace ma mala abnu adama an sharran min batnihi dan adam bai cika wani guba wani buhu da dan adam zai cika mafi sharri fiye da fiye da fiye da buhun cikinsa bi hasab ibn adama luqaymatun yuqimna sulbahu ya ishi dan adam ya ishi ɗan adam abin da zai ci na ƴan lomomi da za su tsayan mishi da gadon bayan shi kai ya karye wanda za su straightening gadon bayan shi ya samu lafiyar da zai miƙe ya ibada ya yi rayuwa ya mu'amala wannan kaɗai ya ishe shi kaga sai annabi ya kira ciki da wi'a buhu don nuni zuwa ga wato wani abu na haɗama domin buhu abu ne mai ci da yawa mai ɓoyewa sannan ya ce luƙwaimat ya yi tasgiri wasu ƴan lomomi ba wai ka tasa abinci kai ta ci ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa fa in kana la muhala in ya zama ka dole sai ka ci da yawa to fa sulusul li ta'ami sai ka raba cikin ka gida uku ka ci ɗaya bisa uku ka ci abinci wa sulusul li sharabi ɗayan kuma ka sha ruwa wa sulusul li nafasihi ɗayan kuma ka yi numfashi rawahu tirmidhi tun zai fitar da wannan shi sa eh, kamar yadda malamai suke faɗa cewa barin abinci yana da matakai guda hudu iri ta hudu akwai barin abinci da sunan azumi kaga sai ake bautar da mutane da azumi saboda yanayi ne da yake ba mutane lafiyayyar zuciya da lafiyayyen jiki ne wanda yake tafarrugi ga ibada to wannan kaga ibada ce barin abinci ta hanyar azumi sai kuma barin abinci ta hanyar ka bar shi kaɗan ka dinga cin kaɗan amin wannan shine don ka gyara don kai kiwon lafiyar ka shine ake magana a wannan halas ne abu ne kuma da yake margubi sannan kuma akwai barin abinci da sunan yajin aikin cin abinci Yana abin da mutane suke yin gwagwarmaya to wannan haramun ne wannan ya saba wa ka'ida ka cin abinci baki ɗaya kana yajin aiki wannan ba daidai ba ne kuma barin abinci irin wanda sufaye suke yi don tarbiyya mutum ya watanni bai ci komai ba wai ana so sai ya san Allah ta wannan hanya to wannan yana kaiwa har zuwa ga shirka don ba ita ce hanyar da Allah ya ce abu a san shi ba da haka ba za ka ba abinci ba ga gabaki ɗaya. amma ka dinga cin ɗan abin da bai taka kara ya karya ba kalli mai azumi zai ɗan ci wani abu ne da asuba akalatu sahar akalatu sahurin sannan an yi buɗe baki ɗan ci wani abu shikenan sai Allah ya kai mu gobe ba irin yadda mu muke buɗe baki a zauna a cin abinci haka kasa yin ashin ba ba haka ake azumi ba to haka ya kamata mutum ya lura abinci ya zama ɗan gwargwado kake ci wannan zai baka dama ka samu lokaci da yawa da za ka yi wasu ayyukan zai rage maka wahalar nema zai rage maka wahalar hayaniya zai kuma baka dama ka samu lafiyayyen jiki wal aula mala yace yace fa in zada ala zalika idan har ka kara akan wannan abin da aka faɗa fa ziyadatu israfun kharijun anis sunna to wannan ƙari ya zama barna kuma ya fita daga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad qala Allah ta'ala kuma bayan Allah yana cewa kulu washrabu wala tusrifu ku ci ku sha amma kada ku yi israfi kada ku yi banna qala ba'dul ulama wasu malamai suka ce jama'a Allah bi hadhihi kalimati at-tibb waɗannan kalmomin na Allah subhanahu wa ta'ala wa kulu washrabu wala tusrifu sun hada ga baki daya abinda ake ce likitanci kamar da ibn qayyim ya bayyana a cikin littafin shizadul ma'ad da kuma cikin wato at nabawi cewa dama abin da yasa likitanci abu uku ne na farko akwai hibbu siha kiyaye lafiyar lafiyar ka kai maintain din ta kada ta sawarware kada ta deteriorating sannan na biyu kuma alhimyatu min almawad ad-darra sannan ka kiyaye ainihin wato lafiyar ka daga duk wani abu mai cutarwa bayan kai observing lafiyar duk wani mai cutarwa kuma zaka bada extra kiyayewa a kansa na uku kuma shine istifragul mawad alfasida fitar da abu mara kyau da ya shiga jikinka bisa wani yanayi to waɗancan guda biyun da hibbu siha da alhimatu min mawad darra sune aka ambata a cikin wannan aya wa kulu kuci cin yana daga cikin abin da zaka ci dan ka kiyaye lafiyarka ka ci mai kyau gwargwadon hali zai kiyaye lafiyarka da aka ce kuma washrabu haka shi ma sha sai aka ce wala tusrifu kar ku je ku yi israfi shine kar ku bari almawadu darra su shiga cikin eh, jikin kar ku ce fiye da kima kenan to da aka ce istifrag shi kuma sai ibn al-qayyim ya dauko shi daga wata aya shine fadin Allah fa man kana eh, minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi eh, fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk abin nan da aka ce wanda yake da ciwo uh, wanda yake da ciwo a kan shi uh, idan yana aikin haji to ya aske gashin shi in ya aske gashin shi to zai yi fidiya to wannan aske gashi din da yake tare da ciwo uh, yana yana yana yana yana daga cikin abin da ake ake hanyar istifragul mawad alfasida kamar yadda malamai suka bayyana ana cewa an tambayi wani likita a cikin likitoci tun zamanin wato su aristotle sai aka tambaye shi menene adda'ul udal wani ciwo ne ciwo mafi matsala sai yake cewa kamar da aka fasara da larabci yake cewa idkhalu ta'ani ala ta'ani. shigar da wani abinci akan wani cikin uwar hanjinka ka ci wani bai gama narkewa ba ka sake cin wani anjima kaɗan ya ce wannan shine da'ul la dawa Shi shine ciwo mara magani fa ka allazi ke kaga wannan shine allazi afnal bariya shi yake halaka ɗan adam wa qatala saba albariya shi ke kashe ɗaya bisa bakwai ɗin mutane shi ke kashe su mafi yawan mutane abin da ke kashe su shine tsaba ragin ci da cika cikin su da abinci Allah ubangiji ya kyauta to wannan dai kamar da muka ambata idan mutum ya zaɓi fa ya zama ɗalibin ilimi na gaskiya to shine wannan ya zama dole akan shi tare da cewa shari'a tana umarnin duk sauran mutane su ma su takaita cin abinci wanda likitoci ne suka gaya mutane wasu sukan ji amma an aka faɗa ne a sunna sai suka kamar a ah, wannan ya za a yi a ce ba za su dinga ci iya ransu ba to dai ba dai wani abu ne na yabo ko alfanu ko wani abu na azo a gani ba kawai abu ne dai na rashin sanin ciwon kai idan haka ana kira nasiha da sauran yan uwa musamman ɗalibai cewa mu kula da wannan ka'ida na farko mu daina cin abinci masu nauyi wanda za su nauyi jikinka su ba jikinka wahala sannan kuma ka daina ci da yawa ka dinga cin abin da zai maka amfani a jikinka kuma wanda yake ba ne yawa ba ka kau da kai akan bukatuwar ka bukatuwar bakinka da zaƙin abincin ka ci dan abin da ba wani mai yawa ba kuma ka daina yawan yawan biye ma 'yan duniya da ciye-ciye wanda ba shi da wani amfani dan ka samu lafiya ka samu ƙwarin gwiwa lafiyar ka ta baka dama ka yi karatu ka yi nazari sannan kuma ka daɗe lafiyayyen jiki wanda za ka ci muryarsa Allah ubangiji ya samu dace za mu saurara a nan sai Allah ya kama darasi na gaba insha Allah nake cewa fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh